alaihi wa sallam wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 22 ga watan Jumadal Akhira alif da 430 wace kai daidai da 15 ga watan Yuniyo shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu a tahawiyya littafin da yake mana bayanin tsantsagwaran aƙidunmu na ahlus sunna wal jama'a ala daw'il kitabi was sunna satin da ya wuce baya mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake ansa da'awa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun sannan muka yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da kowa da komai babu wanda ya isa ya shiga wani abu cikin mulkin Allah subhanahu ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan muka yi bayanin cewa aƙidar mu ta sunna Allah subhanahu wa ta'ala yana yadda yana kuma fishi wala yarda li ibadihi al-kufr fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sannan muka ce muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم sannan muka yi bayani muka kawo dalilai akan cewa khilafancin wannan al'umma ya tabbata ga abubakar ne siddiq sahibin annabi na farko radiyallahu ta'ala an a doron ƙasan nan kamar yadda na ya nuna laukuntu muttakhidan ghayra Allah khalilan lattakaftu abubakar khalila muka yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu a wurare da dama mur abubakar falyusalli bin nas ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر معاذ الله أن يختلف المسلمون في أبي بكر da waɗannan dalilai ne muka ce aƙidar mutu sunna ya tabbata abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala anhu ne khalifa na farko a wurin musulmai sahihai waɗanda yake sun yadda da wannan magana sannan muka ce akwai mutanen da allah ya bushara da aljanna wanda yake hadisi ya tabbatar da su guda goma muka karanto su sai muka ce aƙidar mu ta ahlus sunna ita ce san sahabbai imani ne musulunci ne fada da sahabbai kafirci ne munafinci ne domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul imani hubbul ansar ayar imani yadda ake gane mutum mumini san mutanen madina ba mutanen madina kadai ba dukkanin su habban annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya riga ya wanke su ya tsarkake su wasabiquna alawaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu Allah ya riga ya tsarkake su sai muka ce kuma kausa sa magana jifa su da wata magana wannan yana iya kai mutum zuwa ga kafirci sannan muka yi bayanin hukuncin mutumin da aikinsa zagin sahabbai to sai muka ce kuma hakan nan magabatanmu da suka gabata ba za mu ambace su ba sai da alkhairi bai cancanta ba bai dace ga bakinka ba ya ambaci magabata in ba da alkhairi ba sannan muka ce ba za mu fifita wani daga cikin waliyyai akan ɗaya daga cikin annabawa ba bal hasali muna cewa annabi guda ɗaya da Allah ya aiko wa wasu mutane a doron duniyan nan ya fi dukkanin wani wali da aka taɓa yi a doron ƙasa domin annabawa sun fi kowa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat to wancan sati anan ne muka kwana insha Allah kuma yau za mu ci gaba wa nu'minu bi ashrati sa'ah aqidar mu ta ahlus sunna muna imani da sharɗan sa'a akwai alamomi wanda hadisai sahihai suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin cewa lallai idan an ga waɗannan alamomi to lallai a tabbaci a tsammaci alƙiyama tana gab da ta riski mutane alamomin nan akwai alamomi ƙanana akwai manyan alamomi daga cikin ƙananan alamomi ya tabbata cikin hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa bainama nahnu julusuna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad sha'b lalle wata ran muna zaune sai ga wani mutum ya fado mana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi la ya na na ahadun ba wani mutum daga cikinmu wanda ya san wannan mutumin wala yura alaihi asaru safar sannan ba a ganin wata alama ta tafiya tare da shi in ka gansa ba za ka ce ya wahala ba amma kuma cikinmu ba wanda zai iya cewa ya san wannan mutumin ya dinga tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci menene imani menene kyautatawa har ya tambaye shi game da alkiyama da ya tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa mal mas'ulu an ha bi a'lama min as-sa'ili shi wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin wani abu game da alkiyama ba kenan kaga kamar yana gaya wa sahabbai wannan ba mutum bane irin ku ina fata muna fahimta sai ya ce to tunda ba za ka iya ce mani ga lokacin da alkiyaman nan za a tashe ta ba to ka gaya mani wasu alamomi daga cikin tashi alkiyama ya ce an talidal amatu rabbataha za ka ga ku yanga baiwa ta haifi uwar gijiyarta irin halin da muke ciki a yau ka haifi ɗa kana tsoronsa ka haifi ɗa kana gudun ɓacin ransa ka haifi ɗa kai ke bautansa ka haifi ɗa kai ke tausayinsa maimakon shi zai tausaya maka in ka duba gidajen mu haka ne wannan alama ce ta tashin alkiyama maimakon ɗanka ya ji tsoron fishinka ya yi tararrabi wurin ɓacin ranka kai uban kai ne kake lallaba shi domin a rabu lafiya ka koma kai ke bautansa kai uba kana iya samu ka hana wa kanka ka bashi amma shi in ya samu yana ta 'ya'yansa da matansa alama ce tashin alkiyama an talida al'amatu rabbataha sannan yake cewa wa an tara alhufata za ka ga mutane matsaraita huntaye ri'a sha'i masu kiwon ƙananan dabbobi ya tatawaluna na filbuniyan, masu tsawaita gidajen gine-gine suna tsawaita bene in ka duba duk haka nan shin ba akwai wani abu da mutane ke cewa duplex ba yau ba shi ba akwai ba to wannan alama ce tashi alkiyama duk kowanne daga cikin muburin burinsa in ya samu ya hau sama ba haka ba ne alama ce ta tashin alkiyama sannan talauci yawa mutane yawa akwai a yanzu a zaman nan da muke waɗanda ba su ci abinci ba sannan akwai mutumin da da shi da kayansa da jama'arsa in ka ɗaga ba za a taya su ba bari a siya saboda talauci ya riga ya musu yawa wannan alama ce ta tashin alkiyama sannan annabi sallallahu sallam ya ambato wasu alamomin a cikin tashin alkiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahih auf ibn malik al-ashja'i radiyallahu ta'ala yana cewa mun kasance a cikin taboka sai na je wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai nake tambayansa sai ya ce to ka kirga ababe guda shida duk sanda ka ga ɗaya daga cikin waɗannan ababe ka tsammaci ka sa ainihin alaman tashin alkiyama na nan tafe dab da dabba da daɗewa ba abu na farko ya ce mauti duk sanda ka ji an waye gari an ce ni din nan ba ni a doron duniya alama ce tashin alkiyama kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hayati khairul lakum wa mauti ko mamati khairul lakum rayuwata alkhairi ce gare ku amma kuma mutuwa ta ma alkhairi ce abin da yasa rayuwata take alkhairi gare ku ba za a yi muku azaba ba matukar ina cikin ku wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun matukar yana cikin mutane azaba ba za ta sauka ba amma abin da ya sa kuma mutuwa ta take alkhairi gare ku hukunci zai yanke hukunci ba zai sauka ba matukar bana na a cikin ku saboda ma kana muhammadun abu ahadin min walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin babu sauran wani hukunci da zai sauka bayan annabi baya nan sallallahu alaihi wa sallam don haka sai ce idan ka ji an waye gari an ce bana nan alama ce ta tashin alkiyama abu na biyu yake cewa mutuwa kuma za a wayi gari tana ɗauke mutane kamar yadda take ɗaukan garken dabbobi idan ka duba za ga wannan al'amari haka ne domin za a yi haɗari ka an ce mutane sha bakwai mutane hamsin mutane ɗari sun rasu ko kuma a kai wannan da safe da yamma a raka wancan ba haka ba ne alama ce tashin alkiyama wala na bi shay'in min al kaufi wal wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath wa sannan yace alama ta uku idan ka ji an ce an buɗe baitul maqdis wanda yanzu ake gagaga tsakanin musulmai a can da kuma yahudawa alama ce tashin alkiyama alama ta hudu cikin alamomin shida da ya ambato ya ce dukiya kuma za ta yawaita har za ka ɗauki dinari ɗari ka baiwa mutum amma ya dinga ganin abin kyautar bata masa ba baya faruwa za ka ɗauki kyauta ka bai wa mutum ko da shi bai nuna maka bai yi ba sai ya ce ka ina ma da in goma ka bashi ya ce ka ina ma da ashirin ne muna fahimta alama ta biyar ya ce musiba za ta faɗo fitina da rigingimu da tashin hankali da bala'i za ta shiga ba gidan wani mutum balarabe wanda ba za ta faɗa ba in ka dubi halayyar larabawa a yau kai ka ce annabi ba daga cikinsu ya fito ba sallallahu alaihi wasallam saboda duniya suke nema don sharuɗan alfasha da rukunnan munkari ya tattaru a cikinsu su suke buɗe su ke tafiya tsirara kai hasali su ne ke mara wa yahudawa baya a duk abin da yahudawa ke kokarin tabbatarwa da su ake farawa saboda mu nan larabawa suna da matsayi a wurinmu saboda annabi sallallahu sallam ya fito daga cikinsu muna son su muna ƙaunansu saboda wannan don haka yahudawa sai suna bi ta kansu don ana ganin in a ya tabbata mun ga sun yi mu ma za mu yi koyi da su kuma ya kamata mu gane larabawa wani abu ne daban sannan addini wani abu ne daban in ka fito gidan annabi sallallahu alaihi wasallam baka yadda da abin da ya kawo ba ba ka ba shirin alkiyama almar'u ma'a man ahabba shi mutum akan tashe shi da wanda ya kaunata ne wa man yuti'i Allah rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشيكينا إن بك يدد أبن ديكاو با با مغانا ياري با ba maganan dangantaka ba ba maganan jini ba ba ka ba shi ran alkiyama abin da ya fara tabbatarwa kenan ya ke fatima ya ke ya kai abbas ya ke safiya matukar ba ku tabbata akan abin da ni dinnan nake akan sa ba ba zan iya tsina na muku wani abu ran alkiyama gaban Allah subhanahu wataala to yanzu musibin kaga duk ko ina suna nan alama ce tashin alkiyama wanda bai sani ba wanda bai tantance larabawa da addini sai ya ce ah, to ai larabawa ma suna tafiya kansu a tsibe larabawa ma suna sa dan gajeren siket larabawa ma suna kaza ya kamata ka gane larabawa daban addini daban balarabe idan bai bauci allah ba makomarsa wuta baƙin fata matuƙar ya ji tsoron allah ya fi balarabe wannan annabi ya tabbatar da wannan sallallahu alaihi wasallam a cikin khutbarsa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa bayan ya ce inna abakum wahid lallai mahaifinku guda ɗaya ne shine annabi adam wa kullukum min turab wa abina wa adamu min turab dukkaninku daga ƙasa kuke sannan annabi adam ɗin shi ma daga cikin turbaya yake la fadla li arabiyyin ala jami'in illa bi taqwa babu falala ba fifiko ga wani balarabi akan wani mutum wanda ba balaraban ba sai da jin tsoron Allah waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah sai ya ce Allahumma qad ballag Allahumma fashhad Allah ka da na riga na isa wa mutane wannan magana ashe kenan kun ga za mu fahimci cewa ya kamata mu tantance wannan in kaga suna wani abu nasu to wannan wani abu ne nasu kai kana iya ganin ma balarabe mai kasaita yana rawa ba mamaki shugaba ne na mutane ba abu bane wanda za mu buga misali da shi wannan ɗabi'a ce irin tasu al'ada ce tasu daban amma ba addini ba addini daban ƙabilanci daban sannan kuma al'adun mutane daban abu na shida daga cikin alamomin da annabi ya gaya wa abubuwan malik al radiyallahu ta'ala yake cewa za ku zo ku kulla yarjejeniya da ku da jajaye su ne yahudawa yarjejeniyan nan za su zo muku da ajandu guda tamanin ko sama da haka a ciki a kowace ƙasan ajanda ta tamanin din nan akwai ajandu dubu goma sha biyu a ƙasa sannan kuma za su ha'ince ku ai alqur'ani ya gaya mana walan tarda anka alyahud wala nasara wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa so suke ku kafirta kuma ku zama irin sai ku zama daya yadda nake buga misali mashayin giya mashayin taba inda zaka tambaye shi hamsin zaka ci tura ya baka ita don yana bakin cikin kai ka karu musamman in abinci zaka ci amma da zaka ce siya mana kwalin taba ya gwammace siya muku kwalin taban saboda ya san lalacewa ne mashayin giya ba zai iya baka kyautan kuɗi don ka sai sitara ko kuma kai ka ci abinci ba amma da zaka ce mu je ka sai mana kwale ba ne biyu ya gwammace duk ku lalacin gaba ɗaya saboda ya san kai baka karu ba shi ya yi asara muna fahimta to annabi sai an bato waɗannan alamomi sallallahu alaihi wasallam in ka duba cikin alamomin nan wacce ce yanzu ba mu cikinta annabi bai cikinmu sallallahu alaihi wasallam ya rasu innaka mayitun wa innahum mayitun sannan ga musiba nan muna gani larabawa na ciki ga kuɗi nan ya ka baiwa mutum amma kuma bai gode ba sannan ga yarjejeniyan nan kullum ana zama da yahudawa a ƙulla wannan ayi kaza amma har yanzu ba a kai ga ci ba kai hasali watanni biyu baya sun rushe gidajen palestinawa ya fi dubu hudu yadda kasan ana demolition abuja a sanya tractor din nan ta zo ta abin nan wargaza gida haka suka dinga yi wa gidajen palestinawa an kashe mutane rai rai rai ya fi dubu da wani abu ashe kenan kun ga ya kamata mu gane wannan to mu koma littafi mala yake cewa bi ashrati sa'a mun yadda muna imani da sharɗan sa'a min khuruji dajjal na fitowan dajjal ma'anan dajjal al-kazzab makaryaci Allah zai bashi abubuwa waɗanda yake iko ne na Allah amma zai huwace mashi a wannan lokaci zai umarci sama ta yi ruwa za ta yi zai umarci ƙasa ta fito da kayayyakinta na ƙawa za kuma ta yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ku saurara ina muku gargaɗin makaryaci mai shafaffen ido ku sani cewa ba wani annabi da Allah ya aiko face ya gargaɗi al'ummansa mai ido guda ɗaya ku gane cewa ku ba ido ɗaya gare shi ba ana kiran annabi isa almasihu ibn maryam ana kiran dajjal almasihu dajjal abin da ke bambanta masihu ibn maryam da masihu dajjal ma'anan masih mai shafa shi annabi isa ana kiransa masihu ne sallallahu alaihi wasallam saboda yana shafan kabari mamaci ya fito sai ana cire shi masih amma dajjal ana kiran shi masihu ne saboda idansa na dama babu shi an rubuta tsakankanin na hagu da na dama kamar yadda riwayar muslim ta zo Kafin fa'un ra'un ma'ana mai kenan kafirun ko kuma ƙaba ƙausai ne a adna wa nuzul isa ibn maryam alayhi salam min sama hadisi ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa la yushikanna an yanzila isa ibn maryam fikum hakaman bulat lallai na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa annabi isa yana dab ya sakko a cikin ku mai hukunci da adalci zai wargaza wannan kuros da mutane suke ikirari zai kakkashe aladu sannan kuma zai tsayi da adalci dukiya za ta yalwata har ya zanto ba ma mutumin da yake da bukata zuwa ga dukiya to sai wasu anan suna ruɗa kansu da kansu suna cewa aiwa to in annabi isa zai dawo ai allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance mahaifin ɗaya daga cikin mazajen ku ba kawai dai ya kasance mahaifin allah ne cikamakin annabawa sai suna cewa to annabi isa in zai dawo akan wani tuta zai dawo to akan tutar da zai dawo mai wa'azi ne akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin da zai dawo kenan saboda annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga takarda ta attaura a hannun Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala sai ya ce na rantsi da wanda rayuwa ta take hannunsa law anna ibna imrana hayyun da dai a ce dan imrana na raye musa kenan lama wasi'ahu illa an yattabi'a ni da babu abin da zai yalwace shi sai dai ya bi ni ashe kenan kun ga annabi isa sallallahu alaihi wasallam idan ya sako ba wai zai zo bane da wani abu sabo ba a'a wannan addini da mutane suke a kansa na musulunci shine zai jaddada ya barrantar da kansa daga cewa shi ba Allah bane laqad kafara ladina qalu inna allaha thalithu salasa laqad kafara ladina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam zai barrantar da kansa wanda ya ji a lokacin ya ji wanda kuma bai ji ba ya rage nasa ina fata muna fahimta wa nu'minu bi shams muna imani daga cikin alamomi manya jigajigai na tashin alkiyama rana za ta fito min a daga makwantatta maimakon ta fito daga yamma sai ta fito daga kudu inda take faɗi ta nan ne za ta fito to a lokacin da mutane suka ga wannan wanda yake ƙoƙari ya imani zai yi imani amma layan fa'u nafsan imanu ha hal yanzuru na illa an tafiye hulu mala’ika ta auya a tiye rabbuka auya a tiye ba du aya ta rabbe yau mai ya ati ba du aya ta rabbe ka layan fa’o nafsan imanu ha lam ta kun amanat min qabla au kasabat fi imani ha kaira kulin tabiru inna mun tabiru a lokacin da irin wannan ayoyi za su tabbata ranan ta fito daga makwantarta mutane za su yi kokarin imani amma imani a lokacin ba zai amfani wanda bai yi imanin ba kafin wannan lokaci mun yarda da wannan wa khuruj dabbatin min al-ard min mawdi'iha wata dabba ana kiranta jassasa ma'anan jassasa daga tajassus wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da an ce da ta jassasa ce mai bincike domin tana ta yi dajjal binciken wane ne mumini wane ne kafi malamai sun saba wurin a ina za ta fito an ce za ta fito ne a baitul haram kamar yadda aka ce riwaya ta zo abin nan kenan wasu suka ce a'a ba za dai ta wuce wannan tsakani ba wasu suka ce a'a a sham za ta fito wasu suka ce a iraki amma allahu a'lam a ina ne za ta fito in dai ta fito za ta kalli wannan ta ce wannan mumini ne wancan ko ba mumini ba ne muminin takan sa masa alama sai fuskansa ta yi haske shi kafirin takan sa masa alama sai fuskansa ta yi baki wannan hadisi ya tabbatar da wannan na cewa wannan dabba za ta fito kafin hadisin ma'aya ta tabbatar wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun in har magana ta tabbata azabar da ake wa mutane tanaji ta tabbata dabba za ta fito za ta yi bayanin lallai mutane ba su kasance masu sakankancewa da ayoyin Allah ba subhanahu wata'ala mun yadda da waɗannan alamomi gaba ɗaya sannan akwai kaman hayaƙi wanda yake zai zo lullafa mutane kafin wancan hayaƙin yawan gobara da ake wannan alama ce ta tashin alkiyama wannan abu zai tabbata sannan a ƙarshe wuta ta zo ta haɗa mutane gaba ɗaya ta tarkata su tana kaɗa su fagen hisabi wannan duka hadisi ya tabbata wala nusaddiqu kahina ba za mu gasgata boka ba wala arrafan ko kuma mai ikirarin sanin wani abu na boye ba za mu gasgata shi ba sai hadisin aisha ya zo radiyallahu ta'ala to ai an tambayi annabi cewa lalle mutanen nan sukan ba da labarin abin kuma ya tabbata ce eh yadda al'amari yake faruwa wato sahibin waɗannan mutane shedani wa na kunna ƙa'udu min hama ƙa'ida, sukan zazzauna a can wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan idan suka tsinci wani magana magana guda ɗaya waje ta danganci mutumin da yake alaƙa da waɗannan bokaye sai su dinga jujjuya ta su ƙara ƙarerraki ɗari sai su baka labarin abin da kake tsammanin hakan ne saboda sun sato daga sama ina fata muna fahimta to sai annabi ya ce salasala eh in sun gaya muku kakku gasgata su domin magana ce guda ɗaya ta gaskiya amma ɗari ƙarya ne kuma in ka duba al'amarin mu a yau mutane an yi nisa ba wani juyi ba wani abu face sai da bugu sai da duba sai da zane muna fahimta sannan hadisi ya tabbata man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu ma akhbar faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya je wurin boka ko mai ikirarin sanin wani abu na boye har ya bashi labarin wani abu shi kuma ya gaskata abin da ya bashi labari wannan mutum ya kafirce wa abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma wanda ya je wurin boka ya gasgata abin da ya bashi labari ba za a anshi sallarsa ba ta kwanuka arba'in a wani hadisin kuma annabi ce sallam kudin ciniki na kare kazanta ne wannan najasa ce sadakin karuwa dauda ce najasa ce guzurin da mutum zai bai wa boka wannan ma najasa ce ashe kun ga da wannan muke tabbatar da cewa ba za mu wurin boka ba ba za mu je wurin mutumin da ikirarin sanin wani abu ba wala man yadda'i shay'an yukhalifu alkitaba wa sunna ba za mu yadda da maganan wani mutum da yake ikirarin sanin wani abu da ya saba wa littafi ba ko sunna wa ijma al'umma ko ya saba wa abinda al'umma suke akai ba za mu je wurinsa ba ba za mu yarda da maganganunsa ba kamar misali mutum ya gaya maka cewa eh daga cikin waliyai akwai waɗanda ka'aba ke juyawa da su ana wannan magana ai a to shin nan tana juyawa da waliyai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a sulhul hudaybiyya ko ko ghazwatul hudaybiyya ya nemi shiga garin makkan nan aka kakkafa mashi sharuɗa ba za ka shiga wani ba ya ce na yadda sai baɗi ya ce na yadda sannan ba za ka shiga ba a lokacin in ma lokacin ya yi sai dai za ka riƙe kawai ɗan makami ne wanda yake dai ba na shirin faɗa ba ya yadda in ka shiga garin makan ma a baɗin kwana uku za ka yi ya yadda sannan idan kai za mu tarkato a tarkata ka na yarda to shin ka'aban nan na juyawa da ba bata juya da annabin ba kawai umurin ya koma in kuma har ka'abar za ta juya da shi in kamar yadda ake ikirari menene zai sa ya fito dangas yana so ya je ya dawafin ba sai ya tsaya ba a can inda yake kawai shi kenan ta juya da shi ina fata muna fahimta ba za mu yadda da irin waɗannan maganganu ba misali kuma mutum ya ce maka a ya yi zikiri zikiri zikiri ya kai har ya suma ba za mu yadda da wannan ba zikiri ya zo a cikin alkur'ani wa zakirina Allah kathiran wa zakirati fadhkuruni azkurukum uzkuru Allah zikran kathira sannan wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa la dhikru Allah akbar duka waɗannan sun zo amma abinda aka ce innamal mu'minuna lazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai in an ambaci Allah zukatan sukan yi rawa ne Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan masaniya taksha'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma taninu juluduhum wa qulubuhum ila dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha ina ne aka samo zikiri zai kai ka kasuwa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikri llahi tatma'innu qulub ina ne aka samu wannan to irin waɗannan abubuwa ba za mu yarda da su ba muna fahimta ko mutum ya ci maka a'a jikinsa ne kenan amma yana ka'aba kamar yadda ya faru wani aboki na ke da labari ya ce sun tafi wurin wani shehi na faila da suka je shi kenan shehi sai ya ɗauke wuta ya ƙi magana sai aka ce da shi to malam karfa ka ga abin baƙo don kai na mun ga fuskan ka bako ne jikin shehi ne kenan amma yana ka'aba to shi kuma da yake na yau ne shi ma shi ma sai ya ɗauke wuta ya ƙi magana da shehi wani ba haka kaman abin nan ya dawo su ce eh, maraba da shehi an dawo lafiya ce an dawo ce ai a kaba baka ga wani mutum da fara ranka ya ce ce ni ne shi na ga wucewanka kai ma ce a ashe duka namu ne muna bayan jari to waɗannan abubuwa ba za mu yadda da su ba muna bayan jari ko kuma wuce zo muka da rana cikin azumi karara gashi yana ci abinci a ci to mutane kan ku kunci al'amarin shi magariba sai yi a Saudiyya nan ne ya zo abin da don ya kammala sauran tafiya muna fahimta wa jama'a ta haƙƙan wasawaban. muna ganin haɗuwan kai jama'a gaskiya ne kuma daidai ne wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla innal ladhina فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات انما المؤمنون اخوه فاصلحوا fattaqullaha wa aslihu zata ku mun yadda jama'a gaskiya ne haɗin kai kuma dole ne wala ya zaluna mukhtalifin illa man rahima rabbu kaga anan ya ce mutane za su rabu za su rarraba amma waɗanda yake ya so da rahama su ne waɗanda kansu ke haɗi ina fata muna fahimta to wannan haka ne wal zai zaigan wa azaban muna ganin rarrabuwan kai azaba ne kuma bata ne kai ya rarraba azaba ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd rabuwan kai musiba ce musamman halin da muke ciki a yau al'umma musulmai ba wanda zai ce a kalli gabas a kalla ba wanda zai ce a yi yamma a yi ko a yi kudu a yi ko a faɗi tashi ga su su kuma waɗanda kuke ganin kama haɗin kan alƙur'ani ya riga ya ba ku labarin sirrin su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum zalika bi annahum qaumun alqur'ani ya ba mu sirrin su amma mun kasa gane ba ba komai ya kai mu cikin musiba da wahalhalu ba irin sakin alqur'ani ministan lafiya ya fito yana bayanin cewa lallai an yi bincike an gano cin naman alade yana gargadin mutane masu ci su daina saboda yanzu akwai wace cuta da take yaduwa kamar cutar muran tsuntsaye idan mutum wai ka ji mura mura mura ta ki karewa maza ka je asibiti ka bincika amma mu wannan cuta ta alade ba ta zo najeriya ba sai dai da yake mutane sukan fita waje kansu su ɗauko a turawa na ce abin da minista kama kara mu alkur'ani ya riga ya gaya mana wannan shi yasa yake siffanta su waje alamin humul qirarata wal khanazir ya sanya birai da aladu saboda kaɗan daga cikin binciken da malamanmu na addini suka yi alade na da yawan kitse yanzu bincike ya nuna cewa kitse in ya maka yawa yana cutarwa don yana zuwa ya rufe zuciyarka ba za ta iya bugawa da kyau ba yana zuwa ya shafi hantarka sai ya zanto tana da matsala don hansa ba ta son yawan mai shi yasa in abu ya citira ya citira sai a ce da kai ana advice naka ka rage cin nama ka daina cin red meat ka kuma abin nan white ka daina cin jan nama saboda yana iya tara wani abu naka amma ka koma cin fari kamar kifi da kaza wannan al'amarin ya riga ya gabata tuntuni mun sani in ƙara wa ministan lafiya abin da bai sani ba cikin abin da malamanmu suka yi bincike shine cin naman alade daga cikin hikimar da ta sanya addini ya hana alade ba shi da kishi alade shine wanda za ka zo gidansa ya haɗa ka da matarsa ya ba wuri saboda rashin kishi to sai ana jima mai cin ana jiye wa ainihin mai cin naman aladen tsoron kai ya ɗauki hali irin nasa menene ke mamantawa ga labaran da muke samu ba muna samun labarai ba daga cikin irin waɗannan mutane za ka je bakunta cikin gidan mutum sai ya haɗa ka da yarsa wai ku kwana tare ko kuma ya baka matarsa shi ya fice menene ya mamanta shi da alada muna fahimta to don haka ya kamata mu gane cewa wannan al'amari duk abin da alkur'ani ya ambato shi gaskiya ne wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid addinin Allah a sama da ƙasa guda ɗaya ne shi ne musulunci inna dina inda Allahi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan faman yuridi Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu ai riga ba wani addini in ba musulunci ba muna fahimta wa dinul islam shine addinin musulunci qala allah ta'ala allah yana cewa inna dina inda allah islam lallai addini a wurin allah ba wani addini bane in ba musulunci ba wa qala ta'ala allah yana cewa wa raditu lakum islam dinan lallai na yadda maku musulunci ya kasance addini ka duba musuluncin nan ba wani annabi da ya zo da da'awa wanda aka aike shi zuwa ga mutane face addininsa musulunci da nasa alkurari annabi ibrahim addininsa musulunci in kala lahu rabbuhu aslim kala aslamtu na rabbal annabi yaqub addininsa musulunci wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum annabi yusuf addinin sa musulunci tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin annabi lot addinin sa musulunci fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin annabi sulaiman addinin sa musulunci قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني وأوتينا العلم من قبلها وكنا النبي موسى addinin sa musulunci qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi isa addininsa musulunci فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن النبي نوح الدين سمسلنشي فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون duk gaba ɗaya duk gaba annaba wannan da suka zo kowanne addinin sa musulunci don haka duk abinda zaka je wa da Allah abinda da ba musulunci ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir shi ko musuluncin nan tsakankanin kurewa ne da kuma gazawa ko dai ya kasance ka kure abinda aka saka ka zarce ko kuma ya kasance baka yi mitin target ba abinda aka saka ba shi kai ba shi yasa aka ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan kuntum khayra ummatin ukhrijat ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما annabi in an gabatar mashi da wasu al'amura yakan zaɓi tsaka-tsaki ne baya zarcewa ba kuma ya tsayawa baya shi yasa hadisin abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala an annabi ke sallam halakal mutanatti'una salasa masu tsananin zaƙewa sun halaka ya faɗi wannan magana su uku saboda in ka zaƙen za ka kai inda ba za ka iya ba in kuma ka tsaya a baya za ka kai abin da yake an sa kan ma ba za ka iya ba to kenan mafi alkhairin al'amarin ka tsaya tsakiya kai ba kai baya ba kai ba ka zaƙe ba wanda ya zaƙe ai har zaƙewan ne ta kai ga ya kai ga mutane suna cewa komai nasararin duniya allah ne ba zaƙewa ba ne ya kai ga zaƙewan ya kai ga har ma mutum yana cewa yakan shiga wani hali wanda ga shiga allah yana ganinsa zaƙewan ne muna fahimta sannan bari a bayan ne mutum bai tabbata akan tsaka-tsaki ba ya ce maka bai yarda da wasu abubuwa na shari'a ba har ya ce maka ya gano alkur'anin nan ma ba da mu yake magana ba ya riga ya yi magana ne da wasu mutane wanda sun shuɗe da haka tsaka-tsaki ita ce mafita wa bai na tashbihi wa ta'til musulunci nan yana tsakankanin kamanta Allah ne da siffofin mutane da kuma wargar siffofin akwai mutanen da yake suna kamanta Allah da siffofin suna kamanta siffofin Allah da siffofin mutane wannan ba musulunci ba ne wasu kuma a'a suna cewa ma ba siffofin ba su yadda da shi ba kamar yadda muka karanto Allah ya tabbatar wa da kansa hannu yadullahi fauka aidihim ya tabbatar wa da kansa huska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika sai wani ya ce maka ma'anan hannu ma'anansa karfi alqudra wal quwwa karfi Allah ya tabbatar wa da kansa dama la khaznahu thumma laqata'na minhu sai wani ce maka yamin wai kinaya saboda nan ne wurin karfi da duka tawili Allah ya tabbatar wa da kansa zuwa waje a rabbuka wal malaku sai a wai ai zuwan nan ba Allah bane zai zo al'amarin Allah ne kaga an warga da sifofi a cikin mutane akwai masu wannan wa bainal jabri wal qadr sannan da tsakankanin tirsashi da kuma kaddara ma'ana malam na magana ne da wasu mutane ce jabariya waɗanda suke cewa shi bil adama ba shi da wani aiki nasa da zai yi kamar yadda suke mawaƙin suke cewa alqahu fil yammi muktaffan wa qala lahu hayhata hayhata an tabtalla bil ma'i wai an baka aiki ba ka da wani abu da ka iya face kawai abin da ake so shi da ka aiwata mun yi bayanin aqidar mutahalin sunna ayyukan nan gida biyu ne akwai ittirari akwai ikhtiyari ma'anar ittirari akwai abin da babu yadda ka iya dole sai ka yi numfashi bayan gida bacci mutuwa wannan baka da yadda ka iya wanda za kauce masu in kaga mutum bai ci abinci ba lalura ce ta rashin lafiya in kaga baya numfashi babu rai a cikin jikinsa in kaga baya bacci matsala ce ta hawan jini ta kama shi abubuwa da dama in kaga baya bayan gida ba mamaki ba su ne dame shi akwai abubuwa don ba a yi ka don ka daina waɗannan abubuwa ba muna fahimta waɗancan kuma suka ce a kishiyar waɗannan ai kaddara duk abin da ya same ka kaddara ne don haka sai mutum ya je ya sha giya ya ce ai kana fi ilmin la shan giyan da yake ya kasance cikin ilimin Allah ne mun samu mutane suna wannan ko ya saci kudin mutane ya ce ai ilimin Allah Allah ya riga ya sani ya kuma rubuta mai zai haka don haka ni sai abin da sai san da Allah ya yi mun muna fahimta wa bainal amni wal iyas da tsakankanin aminci da kuma fidda tsammani waɗannan ababe guda biyu mun ce kula ne anil milla sukan iya kai mutum zuwa ga kafirci a lokacin da ka sakankance ka ce ai kai ko da mai ko dan mai ka samu aljanna wannan magana ba wanda zai yi ta in ba wanda yake basirar ta sa shafe ba dalili fala ya manu makarallahi illal ba mai amincewa makircin Allah sai mutanen da suka yi asara sannan ba kuma mai fidda tsammani daga ramar Allah sai kafiri ya bani ya zabu fata hassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ba mai fidda tsammani don haka karka aminta da makircin Allah subhanahu wa ta'ala sannan karka kuma fidda tsammani daga sa kai ne ka tsaya wa wahabana lahu yahya wa aslahna lahu innahum kanu yusari'una fil wa yad'unana ragaban wa kanu lana sun kasance suna tsoron mu annabi yahya da mahaifinsa da mahaifiyarsa sun kasance suna kiran Allah suna kwaɗayin abin da ke wursa na ni'ima sannan suna tsoron abin da ke wurin Allah na azaba nabi ibadi anni anal wa anna azabi huwa to don hakan nan suna son abin da ke wurin Allah na aljanna na ni'ima sannan suna jin tsoron abin da ke wurin Allah na wuta don mutumin da ya ce maka yana bautan Allah ne ba don aljanna ba ba dan tsoron wuta ba ƙarya ne wasu malamai ma sun ce sa sai ya sake saboda akwai ƙaryatawa wacin alkur'ani kamar yadda wasu suke faɗa yadda na yi bayani mu dinnan da mun samu tabbacin cewa 'yan aljanna ne to kuma aikin sai sai kaka ta gani malamai ba haka bane shin wai ba sallah muke ba dan muna tsoron wuta ba sallah muke ba dan muna neman aljanna to yawa sai aka ce maka abinda kake nema kurewan wannan, a yanzu an sauke maka kawai an baka aljanna an nuna maka makomanka kafin ka mutu to kuma me rage <laughs> muna fahimta to don haka abin nan fahaza in ji mala ya ce wannan abu da muka ambato dinuna shine addininmu watiƙaduna shine sakankancewar mu zahiran wa batina a bayyane da ɓoye tun abin da aka ambato daga alhamdulillahi nan da muka fara bayanin littafin nan har zuwa yanzu da insha Allah muke da haramar rufe shi wa nahnu bara'un ila Allah mu muna barrantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min kulli daga dukkanin wani mutum man khalafa alladhi dhakarna wanda ya saba wa abinda mu dinnan muka ambato wa bayyana sannan muka yi bayaninsa. sa wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin yadda muka yi bayani tsumi bai baka dabara ba zai hana ka ba sai dai ka nemi agajin Allah an sabbita na alal iman ya tabbatar da mu akan imani wa yaktima lana bihi sannan ya mana cikawa da imani wa ya mana muna roƙon Allah ya tsare mu ya yi mana garkuwa ya yi mana katanga minan ahwa'il muktalifa daga ra'ayoyi waɗanda yake sun saba wal ara'il mutafarrika da kuma ra'ayoyi daban-daban wal mazahibin radiyya da ka waɗanda yake halakaku ne don akwai abin da yake kai in ba sai an gaya maka wadda ka duba ka san wannan halaka ne wani mutum ya ce maka akwai wani annabi shine ahmad gulam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu kai halfi zalike qasamul libi hijab wannan wani abu ne wanda za a rantse ma a ce wallahi bata ne ai ba sai an gaya maka ba muna fahimta mislal mushabbiha misalin mutanen da suke siffanta sifofin Allah da na mutane wannan wuri ya kamata mu yi bayani sosai a matsayin mu da ahlus sunna don 'yan bidiya suna cewa idan ka ce allah yana da hannu ka ce yana da huska ka ce yana da ƙafafu misali kamar yadda wani hadisi ya tabbatar ka ce yana da dama sai su ce ka siffanta allah da sifofi irin na mutane in ka ce yana sakkowa yanzu yanzilu rabbuna tabaraka wata ta'ala malicinmu yana sakkowa fi kulli lailatin ila sama'i duniya kowane dare zuwa wannan sama ta duniya sai ce ka siffanta Allah da sifofin mutane saboda ai sauka da hawa sifa ne ta mutum sai in ce maka to kamar da wukar ni yanzu na fito gida ni sai na ce maka ban ci abinci ba wane ne cikin ku zai ba da labari na irina to sai ka ɗaura mini musu kace ce a ka ci abinci ai abin da sa saboda cikin ka ya dan taso sai ce a ni ban ci abinci ba shin kai ne zaka bani labarin kaina ko ni ne zan faɗa maka gamar kaina to Allah ya tabbatar wa da kansa waɗannan abubuwa ya ce yana da huska ya ce yana da hannaye ya ce yana yadda yana fishi yana sakkowa yana da dama to sai muka ce mun yadda da waɗannan sifofi amma shi ya san yadda suke ya daidaita a kan al'arshi amma daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa shi kuma ya san yadda ya daidaita menene laifi a cikin wannan magana to sai ka ce da shi shi ya kawo maka aya guda ɗaya a cikin alkur'ani tun daga fatiha zuwa nasi wacce take nuna allah bai da hannu ba tawili ba tun daga fatiha zuwa nasi ya kawo maka aya guda ɗaya wacce ta kore cewa allah yana bai babin nan ba shi da hannu ko ba shi da fiska ya kawo maka ƙarƙari abin da zai gaya maka ce ai allah yana cewa wa huwa ma'akum ko wa huwa ma'ahum to ma'iyya ma'iyya a cikin alƙur'ani gida biyu ne in an ce kasantuwa gida biyu ne akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma akwai kasantuwa wacce yake Allah yana kasancewa da mutane da taimakonsa wasu mutane ban da wasu inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum kaga taimakon Allah zai saukawa waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suka kyautata ayyuka qala kalla inna ma'iya rabbi a'a lalle mahalicci yana tare da ni da taimakonsa ba taimakon ba ne ya ce ƙulna la taqaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u ma sana'u wa la yuflihu sahiru wannan ma'iyya khassa kenan Allah yakan kasance da wasu mutane da taimakonsa amma ma'iyya amma da su ga ka kai mu bango ta yadda yake ba abin da za mu iya da kai amma ba za mu musulunta ba sai da sharaɗi guda ɗaya menene sharaɗin da za ku gindiya suka ce ga guba mun sa a cikin abinci mun sanya a cikin abin sha wallahi sai in ka sha wannan guba mun ga babu abin da ya same ka sannan za musulunta khalid dan walid radiyallahu ta'ala ya ɗauki wannan guba ya bismillah ya sha ba kuma abin da ya same shi wannan karama ce to mun yarda da irin waɗannan karamomi sannan kuma mu sani cewa irin waɗannan abubuwa matakai ne guda uku akwai farasa imaniya. akwai farasa riyadiyya sannan akwai farasa khalqiyya akwai karama wacce Allah yake baiwa mutum sakamakon imaninsa kamar yadda muka karanta waɗannan tsananin tsagwaron imani ya sanya gashi nan Allah ya ba su abubuwa daban-daban daban sannan akwai farasa riyaduyya akwai abin da kake iya samu ta karama sakamakon training da mutum ke yi ba mamaki yunwa ce ta kama ka sai wani abu na tunani ya zo maka cewa to bari in haɗa kaza da kaza in na haɗa zai bani kaza mutane yakan faru cikin mutane ɗauki misali kamar rayuwarmu da muke ciki a yau ta talauci da kunci za ka ga akwai daga cikin karamomi da mutane suke karama ce amma riyadiyya wanda yake an samo ta ne ta hanyar gwaji za ka ga misali mutum yana da mota motar nan ba mamaki irin ko volvo ne ko santana to in gari ya gari sai ce to abin da zan yi me zai hana in fafe duwawun motar nan mai da ita pickup sai kuma ya fafe din sannan kuma ta koma pickup gabanta volvo ko kuma santana amma duwawunta pickup ta koma tana kwasan kaya as a result of wahalhalu ya sa mutane sun samu exposure wannan ma karama ce amma iya. ina fata muna fahimta misali kamar nau'i na abinci akwai tafasa Ta ɗin nan da gari ya yi gari sai mutane su ɗibo shi su nika su sa tumatur su sa wai ko su sa kaza kaza sai kuma kaji ya bada test mai kyau dabbobi ne da suke cin shi a waje karama ce amma zuya. muna fahimta saboda a tsaye da wahala da sauransu ya sa mutane suka yi wannan kuma sai aka samu result mai kyau ire-iren waɗannan misali kamar wannan mota ana iya ɗauko injin ɗin wannan saboda ba ka da kuɗin siyan irin ainihin takan sai a ɗauko wacce ta kai ta ba sai a ɗaura wa wannan kuma ta tashi lafiya galau karama ce amma riyaduya ko kuma kafafun motocin wannan kafa ba irin ta wannan honda ce wancan misali wani abu ne daban misali sai a ɗauko kafafunta a zo a sanya wa wannan sannan kuma ka ga ta daidaita karama ce amma riyadiyya muna fahimta sannan akwai karama khalqiyya karama wacce yake sakamakon gwaje-gwaje na halitta wannan kuma galibi yakan faru ne daga likitoci misali kamar su yi bincike su gane cewa mutumin da aka samu da ɗan ƙanƙanin kai za ka same shi da ƙarancin hankali mutumin da aka same shi da 'yan ƙananan ido za ka same shi yana da ƙarancin tunani misali mutumin da aka samu da babban kai za ka same shi yana konsumin abubuwa kan shi yana da karatu misali da masira. muna fahimta ire-iren waɗannan za ka samu likitoci sun yi bincike mutumin da aka samu kaman dogo ne misali sosai za ka same shi da karancin tunani da hankali bincike ne irin da likita mutumin da ka samu da girman <laughs> ina fata na fahimta to duk wannan karama ce ita ma khalqiyya an fahimta don haka kada mutane su hada wannan da wancan su yi tsammanin wani abu ne daban a akwai mutumin da kana iya samu sihiri yake ce shi yana karama akwai mutumin da zaka samu boka ne ya ce a shi ma yana da irin tashi karama a wannan ba karama ba ce imaniya don mutum ya tashi a ruwa ya tafi akan ruwa ya hau kan tabarma duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda yake daban idan ka binciki asali sai ka samu akwai abubuwa na tsafe-tsafe da kuma tsubbace-tsubbace a cikin waɗannan abubuwa ina fata muna fahimta mana yake cewa wa nu'minu bima ja'a min karamatihim muna imani da abin da ya zo daga karamomin su wa sahha an istiqati min riwayatihim sannan kuma ya zanto riwayoyi suka tabbata daga mutane waɗanda yake abin aminta ne to wannan ga anan ne za mu dasa aya idan allah ya kai mu sati na gaba za mu yi bayani insha allahu akan alamomi na tashin alkiyama kuma ina jin daga wannan darasi ne wannan littafi kila insha allahu zai zo karshe to dama mun yi bayanin cewa akwai littafi da muka ce a nema akhta'ul musallin don haka sai kowa ya kokari ya nema wa in kana ba shi ne ya kamata musa ba don ya kamata mu ci gaba da silsilan mu na tauhidi to amma za mu dan kawo breakage mu dan datse mu shigar da shi saboda wasu abubuwa da muke so mu injectin cikin mutane in Allah ya taimake mu muka kammala sannan sai mu koma kan aqida mu ci gaba da karatun littafin tauhidi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun ja karatu sosai fili ne na tambayo insha Allah game da abin da na na na wani abu ne can nasu daban ah, a ka da labarin mai kada eronsi mai kada wanda aka bashi jakar kada kuma su suka bashin aka ce in dai kada tana nan din shi ma yana nan ran da kuma ba kada to shi kenan kuma ba nan so wasu abubuwa ne na tsafe-tsafe da mutane suke yi kwarai da gaske sannan kuma su nemi wa annahu kyanar rijalun minal insi ya'udhuna na birijalin minal jinni fazaduhum raqa sai ku yi agreement da su to ga abin da za ga abin da za to za mu aje maka alama alama in kaga kaza kaga kaza to shikenan to tun da ka yadda kuma ka kauce shikenan in hakan ya faru hakan nan na wa alaikum salam eh haruna yake na wannan suna daukan hujja ne akan wai ai da mun shine ya cancanta a zai ce shine ya cancanta a yi ba gaskiya ba ne saboda ai eh, haruna ya riga ma annabi musa da zuwa so yawan mutane Na wannan ne hujjarsu wanda ba gaskiya ba ne ai in ka duba aliyu radiya kallama allah wajahu ya tabbata akan cewa yewa wasu mutane bulala saboda sun fifita shi akan abubakar da siddiq radiyallahu ta'ala sannan ya kori wani mutum zuwa garin mada'in akan ba zai zauna da shi ba ya tashi ya fita saboda mutumin yana bayanin shi ya fi abubakar da siddiq to kaga ashe da wannan za mu fahimci ko dai son zuciya ne ko kuma rashin fahimta na alaikun salam salallahu alaihi na na eh to gaskiya ba zan iya tunawa ba hadid. amma ana tunanin kaman usmanu radiyallahu ta'ala kama ya dan dara su amma sai na sake bincike kwarai a kai na alaikum salam karama na na na to ai akwai abubuwa da ake amfani da shi na kaucewa wanda yake za ka yi agreement da aljani a kan duk abin da kake nema allah zai baka ta hanyar shi to da wannan sai mutane su yi tsammanin tsagwarar karama ce ba kuma ita ba ce ka gane don ba yadda za a yi mutum ka ce ka shiga kalwa kwana bakwai ina ka ajiye juma'a ina ka ajiye salatul jama'a kana wani wuri har ma abin ya isa ka ce kaga Allah gaga ne to kuma karama da wannan ta samu hankalinka in ya duba in ka buga ba zai baka abin nan ba na'am na'am eh a yanzu babu mutane suke me zai ana za ka gane amma shi mai ita kansa ma bai sani misali duba kamar hassan basri rahimahullah a lokacin da hajjaj ya matsa yake neman shi sun shiga inda yake so shida ba su same shi ba ɗakin da yake so shida suna neman sa amma allah bai nuna kamar imran bin hussein radiyallahu ta'ala an mala'iku suna mashi sallama ka fahimta to kusancin mutum da addini shi zai iya sawa a gane eh wannan al'amarin na Allah ne ka fahimta ai ba kawai ni zuwan zauna ce ai ni wali ne ina da wasu irin karamomi zan ma iya maka kaza zan tafi zan iya tafiya akan ruwa in hauta ba a'a kai kanka ma baka sani wanda ke gefen ka shi zai fahimci wannan abu ba yin mutum bane kuma bai ikirari ya ce to ni ina da kaza zan iya kaza zan yi kaza a karama ba haka ake ta ba na na karama shi babba kuma dama ai shi fada tsakaninka da shedan ba za ku daina ba sai sanda ka zama gawa domin to the last minute inda kake kokarin barin duniya yana kokari yana kanka ba zai taba sallamawa da cewa bai difitin naka ba to the last point inda kake kokari kake harama yana kanka to in allah ya taimake ka ne a lokacin da kake da faraga kake da lokaci ka tsayi wa allah to mala'iku sai su yi kawanya in ya zo sai ya samu duk an ci karfinsa mala'iku ne da fararen kaya suke tsaye a kanka su za su yi gaidin tafiyarka amma shaidan bai taba fidda tsammanin ya yi difitin naka duk yadda alkhairin ka ya kai to the last point in tafiyarka to shi sa ake cewa ka yawaita alkhairi tun kana da lafiya tun kuma kana da ba abin da za ka yi don kafin lokacin da za ka zo ko ciwo ya kwantar da kai ko wani al'amari ya shagaltar da kai ya zanto baka iya wancan aiki a karin ba na alaikum ba ƙwarai da gaske na na to ba mamaki yana da wata aƙida irin tashi ta mutanen can dan duk mutumin da kaji yana kausa zance a kan sahabbai to ka bincike aƙidarsa son su imani ne kyamarsu munafinci ne ba mai son su sai mumini ba mai gudun sai munafiki gaga ne ai to da wannan ne za mu dasa aya insha Allah subhanakallahumma Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu